tun bayan ceto da kuma musayar 'yan matan Chibok 82. Masana da kuma ƙungiyoyi a Najeriya ke kima bayyana rayuwarsu inda wasu ke ganin fa akwai abin dubawa ganin cewa kawo yanzu akwai wasu da dama da ke hannun yan ga masu tada kai bayan manazarta irin su Abdullahi Damare na kungiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation Center na ganin ya kamata gwamnati ta fara da wannan yunkuri na musayar da zai kohara da sauran ma waɗanda ke hannun yan Boko Haram. Abin da ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da kungiyoyi masu sa kai wato irin ah, non-governmental organizations da suke cikin wannan harkan su yi ƙoƙari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran 'yan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannun a ah, boko haram idan muka duba akwai ƙauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saci 'yan mata akwai makarantu kamar makarantar bunyadi shi ma an ji an saci yara a wurin. wannan dukkansu a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an mai da su wajen al'umma wannan shine ita ce matsayinmu bayanai na nuna da cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na boko haram wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu batun da kuɗa majalisar wakilai mr adamu kamar ke cewa su ma da a duba batun jama'an su da aka sace. to mu ji wannan labari da farin ciki kwarai da gaskiya musamman mu mutane a michigan da madagali yadda shi shugaban kasa ya yi kokori har a sako Eh, 'ya'yanmu tamanin da biyu gaskiya muna godewa shugaban kasa bisa ga kokorin da yake yi. a ah, Kuka mu shine mu a Madagali musamman a ah, kauyuka na Madagali. ɗiba mana mata ya fi ɗari biyu. Mata nan kuma yawanci su a gidaje su aka ɗiba su. Da suke rai ɗaya ne. Da suke kuma shugaban kasa na shugaban kasa mu ne duka. muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk ran da za a tattauna akan sake wayanda yan boko haram suka kama su muna roke su muna roƙi shugaban kasa ya sa mata mu da aka duba su da kama daga nan wanda wanda yake hannu yan eh, yan boko haram mu suwa mu samu a sake mana su mu haɗa su da iyali su kamar yadda yan uwan mu a cigo suka samu to sai dai kuma kawai yanzu hankula fa sun fara kwanta a wasu kwan da aka kwato daga hannu mayaka na boko haram to wai koya al'umma waɗannan yankuna ke ji da musayar da aka yi a yanzu malam yakubu musa wannan asalin yankin uba ne da ke jihar borno ya kuma bayyana farin cikin su ne da cewa eh, an mun yi farin ciki eh, wannan abin da ke faruwa kuma ya nuna mana cewa gwamnati da gaske take bata kasar a gwiwa ba ko bata yi bacci ba game da wannan alamar kuma labari ne mai daɗi labari ne kuma mai karfafa gwiwa cewa har yanzu gwamnati tana kan bakanta za ta wato mana wayannan yan mata. Kungiyar ba da agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin kasar Switzerland ne ma suka jagoranci tattaunawa da ta kai sako yan matan. Mutum a watan Afrilun shekarar da goma sha hudu ne dai mayagan na Boko Haram suka yi awon gaba da waɗannan yan matan su kusan fiye da ɗari biyu daga wata makarantar sakandare da ke cikin garin Chibok a jihar Borno. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.